بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام muktasar halil muna shahi na 311 an gane to inda malam yake cewa wa ala hurriyati walad walad amatin abadan an gane shi to an buɗe aure in ya auku da sharaɗin ‘yancin ɗan boya wadda an ka aura, to wannan aure an buɗe shi abadan ko har abada. In dai an ƙulla aure da boya da wanda ya aure ta da sharaɗin kuriyati wadda da amati, to wannan an ha aure aka buɗe shi. Eh? Ban ji ba? Eh, shi a sadaki. an bude shi abada don kaga kenan tunda an kai haka to ita mai gidanta goya ta tafi haka nan banza bai tunda zan da an kai faɗa na ta shi ya kama in aure sharaɗi ya auku haka to buɗaɗe na abadan mai mallan ya ce wala hahil wajahi kun gane al'akasaru min al-musamma wasu daƙil misili ya samu ga mata wadda an ka aura wajen wajen shigari kun gane shi to tana da al'akasaru duk abin da yawa min al-musamma daga da an ka ambata na sadaki wa sadaqil muslim duk wanda ya shi za a bata sannan ya samu gare ta wa mi'atin wa hamrin ya samu ga matar da an ka aura da dubu da ɗari dinari ɗari sannan da giya zuwa sadaki dinari ɗari da tulun giya to ya an ka buɗe an ka wace wannan to ta samu al'akasar min al-musamma wasu daƙil Musulmi. an ba ta abin da ya yawa daga abin da an ka ambata da sadakin tanka ai kaga ita giya tana da kima ba ta da kima wajen shari'a aikin banza ta tusuwa ɗaya kai au mi'atin wa mi'atin limautin au firakin ko kuma arme ya auku an kulla aure da mata a bata mi'atan halatan a bata ɗari yanzu wa mi'atan suko ɗari an yi ajalin su limautin ha a mutu awal firakin ko na rabuwa to an buɗe wannan an koma ga alakasar minar musamman wa daƙil misali to an kashe ce alakasar minar musamman wasu daƙil misali shi in sadakin bai ƙaru ba shi sadaƙil misali bisa ga dukkaninsu gaba ɗaya an kaɗa malla ya rauki ka da lau ya ce walau za da alal jami'i ko da ruwan an haɗa su gaba ɗai shi sadaƙil misali ya su yawa zuriya ba suwa wa ƙuddira an lura bitajilil ma'alumi da ajali wanda yake shi sananne don haka in dai akwai tajilil ma'alumi to an lura da shi in ka fi in ya zamo ciki shi musamman bi ajalin ma'alumi in akwai musamman cikin ajali ma'alumi to wannan an lura da shi kuma sannan shari'a ba ta kula da shi sai a bashi kai akwai motsi ya ce wata uwula island an fassari mu dawwana kuma ita mu dawwana nan da an ka fassara wato bi musamma laha bi sadaqil misli an an an wasar mudawwana bi sadaqil misli ya karu akan musamma na farko ko bai karu ba to wannan ta'awili da an kai na mudawwana to an yi ta'awili ne da cewa a'a dai sadaqin tanka a yi tabbatun waccan domin yan an kai huska biyu an ce wannan da an ka ambata shi na za a tabbatar wanda ba ambata ba bata ni kawo shigari ko wajen shigari shi ma iza samma idan an ka ambata li ihdahuma ga ɗayan su wada hala bil musamma kuma ya yi duhuli da musamma laha to shi na an ka ce wata ulad da salakin musulmi sai a bar wannan magana ko salakin tanka mun kare da wannan wa fi man ihibi manafi'an wa ƙur'anan qur'anan wa ihjajaha an gane wa karahatihi kaulani kun gane shi wa fi man'ihi a cikin hana aure a yi sadaki bi manafi'in da amfani kama ya ba da gida ta zamna ko ta sa wasu zamna lokaci za shi a sadakinta ko dabba ta a ce aiki da ita shi a sadakinta wata alimi ha ƙura'anin kuku a karanta shi ta ƙura'ani shi a sadakinta wa ihjaji ha kuma ƙulla aure amma ya kai ta hajji shi a sadakinta to a cikin zama ne haram wa karahati zama ne makaruhi to kaulani an su malikiya ba sai da a yi sadaki da amfani ba an gane wayar ju'u bi qimatihi bi qimati amalihi lil fathi amma in an ka bude to gurgurdan abin da yana aiki an koma ya ci ku an biya shi ko na baban zai a a biya shi yau ga mallam ya karanta da qur'ani an biya ina misali kal mugalati kamar yadda ka san makaruhi na tsada wurin sadaki Hmm. aw da hmm. abin nan hmm. mugalati wa ya amarahu bi alfin ayyana ha awwalan wa zawwajahu bi alfaini fa inda hala inda hala fa ala zawj alfun darasin ya zanga jeri wancan ko don nan na rubuta daras amma zanga jeri in eh wace wani hu a bude ta sai a tsaya a bude ta sana tsaya na nan darab na sanan nan darab ya alifin ba عينها أولا